للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 24 a yau yau goma ga watan jumada a taniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da 24 ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da daya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro a hadisul ahkam wanda suke cikin bukhari da muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu wujubu imanina fi ruku'i was babu wujubu tumanina babu wajabcin natsuwa a cikin ruku'u da kuma sujada na'am an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kalal masjida lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci na fadakala rajulun fasalla. sai wani mutum ya shiga shi ma sai ya yi sallah annabi yana cikin masallaci yana zaune sai wani mutum ya shigo masallaci sai ya yi sallah shin wannan sallan da ya yi? sallan farilla ne ko sallan nafila sallan farilla ne ko nafila in ka ce sallan nafila me dalilin dalilinka? in kuma kace sallan farilla me dalilin ka almuhim dai wannan bawan Allah yayi sallah wani irin sallah ne yayi ina fatan gane wannan zai iya yiwuwa wannan bawan Allah wato sallan farilla ne an idar da sallah ne bai samu ba ya zo yi sallah kuma zai iya yiwuwa wannan mutumin nafila yake yi ina fatan gane wannan to hadisin dai zahirin hadisin bai ambaci irin nau'in sallan da yake yi ba amma dai ya ambaci cewa wato mutumin ya shiga masallaci ya yi sallah na'am kuma ja'a fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ya zo shi wannan bawan Allah sai yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala irji fa salli fa innaka lam tusalli anan wajen yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dama in kaga mutum a masallaci zaka iya mai sallama zaka iya mai sallama ko to idan malami yana karantarwa fa ana mai sallama malami yana cikin karantarwa ka yi mai sallama akwai masu cewa kada a mai sallama don kada a ɗauke mishi hankali an gani To da yana cikin karantarwa an kai sallaman nan kila ya fara wani bayani ka sanya ya manta da wannan bayani an fahimci wani ko don ka zo kawai sai ka shigo ka yi zaman ka to amma idan ya zama to ba yana wani bayani bane ba kamar zahiri wannan bawan Allah gashi ya shigo ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to bayan ya idar da sallah kafin ya fita sai yayi wa annabi sallama sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to sai annabi ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli shin annabi ya amsa mai sallama ko bai amsa ba zahiri ya amsa sallama ina ce wannan bawan Allah yayi wa annabi sallama da yi ma annabi sallama annabi ya amsa annabi ya amsa akwai wasu ruwayoyi da suka nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa mai sallama an gane wannan ku? malamai suna cewa yin sallaman nan suna ne amsawa wajibi ne wannan ne abin da ya fi shahara wajen malamai yin sallama suna amsawa wajibi akwai masu ganin da yin sallaman da amsawan gaba ɗaya dole ne nam na faraja fa sallah kama sallah, sai wannan bawon Allah sai ya koma sai ya yi sallah kamar yadda ya yi sallah da ya ƙara yin sallah manzan Allah ya kora masa ido yana kallon yadda yake yin sallah nam summa ja'a fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai wannan bawan Allah ya ƙara dawowa sai ya yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce sai annabi ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli eh bayan manzan Allah ya amsa mai sallama sai manzan Allah ya ce ka koma ka yi sallah domin lalle kai baka yi sallah ba alasan wato wannan abu ya auku so uku ina batan gane wannan wannan abu ya faru so uku tsakanin wannan bawan Allah wanda yake muna da sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan bawan Allah bai yi girman kai ba kawai da annabi ya ce koma sai koma ya saki to haka ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance idan malami ya gyara mai kuskurensa ya kamata ya amshi wannan kuskure da ainihin zuciya wanda yake mai kyau kuma sannan ya je ya aikata wannan abin da malamin ya sa shi a gare shi an gane wannan ko na'am faqala wallazi ba'athaka bil haqq sai shi wannan bawon Allah ya ce na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya la uhsinu ghayrahu eh ma uhsinu ghayrahu bazan iya kyautata wani sallah wanda ba wannan ba bazan iya yin sallan da yafi wannan kyau ba ya rasulullah fa allimni ka koyar da ni na'am a gane kaga wannan bawon Allah bai sani ba kuma ya san bai sani ba irin wannan yafi komai sauki baka sani ba kuma ka san baka sani ba amma abin da yafi wahala mutum bai sani ba amma bai san bai sani ba an gane ko to wannan bawon Allah zai ce ya rasulullah gaskiya na rantsi da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya kyautata sallar da yafi wannan ba ka karantar da ni a sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa iza kunta ila salah idan ka miƙe zuwa ga sallah farko dai kai kabbara shine kabbaran harama summa qara ma tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya sawwaka tare da kai daga cikin alqurani A gare na'am na'am marka. sannan kai ruku'u hatta tatma inna raki'a sai ka nazu kana mai ruku'u na'am marfa. sannan ka ɗago daga ruku'u hatta ta ta dila qa'ima sai ka daidaita a tsaye masjud sannan ka yi sujada hatta ta dima inna sajida sai ka natsu kana mai sujada sun marfa sannan ka ɗago hatta ta dima inna jalisa har sai ka natsu kana zaune warfa zalika waf'al waf'al zalika fi salatika kulliha ka aikata wannan a cikin sallan ka duka manzala sai ce duk sallan da zaka yi ka aikata wannan abin da na karantar da kai to wannan hadisi hadisi ne wanda yake ya shahara a wajen malaman fiqh malaman fiqh suna kiran shi hadisul musii hadisul musii fi salatihi hadisin mutumin da yake muna na sallan shi bi ma'ana mutumin da ya muna na sallah bai iya sallah da kyau ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wannan sallah din A gane wannan hadisi Abu Huraira radiyallahu anhu ya ruwaito shi an gane wannan ko kuma shi wannan mutumin da ya shigo masallaci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah sunan shi Khalad bin Rafi sunan shi kenan Khalad bin Rafi an gane wannan sahabi ya shigo masallaci yayi sallah wanda a cikin sallan babu natsuwa a cikin sa to da yake babu natsuwa sai manzo ya zo yi sallah bayan yayi sallah ya idar da sallah ya zo yi ma annabi sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mai koma kai sallah to ku duba wani karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko bai ce mai kai wani sallan da kai a matakin farko ba daidai bane bari in yi sallah ka gani ba sai annabi ce ya koma yi sallan kila wancan sallan da yana farko kila kuskure ne ko wani dalili wannan bawon Allah ya koma yayi sallah iya kokarin sa annabi ya ƙara ce mai koma kai sallah ba kai sallah ba ashe ko da mun ga mutum yayi yayi sallah ga zahiri iri iri gashi mun ga yayi sallah idan sallan nan ya saba ma ka'ida na shari'a za mu dauki wannan kaman samsam bai yi sallah ba na fatan gane wannan saboda haka wannan bawan Allah annabi ya ce mai koma kai sallah domin lalle kai baka yi sallah ba inda mai jayiya ne zai ce ya rasu na yi sallah mana baka shi na yi sallah ba an gane ai shine bawan sai da bawan Allah nan ya koma yayi sallah wajen so uku manzo Allah na ce mishi ya koma daga baya da yaga cewa dai wannan shine karshen ilimin sa shine makuran abin da ya sani shine sai ce ya rasulullah ni gaskiya ba zan iya sallan da ya wuce wannan baka karantar da ni shine manzo Allah ya ce masa iza kumta ila salati fakabbir idan ka miƙe zuwa ga sallah kai kabbara ana kiran wannan kabbaran harama an gane wannan ayi abin da ya farin jaye wajen jamhur kabbaran harama farilla ne shi kuma sannan malamai sun ce wannan hadisi yana da muhimmanci domin da shi ne ake gane abin da yake farilla da abin da ba farilla ba idan an ga malamai sun yi saɓani akan wata matsala dangane da sallah wannan malami ya ce wajibi wancan malami ya ce ba dole ba to sai malamai su ce to abin da za mu yi bari mu koma cikin hadisin almusi'u fi salatihi mu koma mu gani shin manzon Allah ya umurce shi da wannan idan manzo Allah ya umurce shi da wannan wajibi ne idan bai umurce shi wato ba wajibi bane ina matan gane wani lokaci kuma idan an samu wani hadisi ya zo da sigan umurni amma kuma sai zamanto ba a same shi ba a samu hadisin daga cikin karanta wanda manzo Allah ya yi ma al-musiu fi salatihi ba a samu manzo Allah ya ambaci wannan ba to sai malamin ce wannan umurni ya tashi daga wajibi ya koma mustahabi da wajibi ne da manzon Allah ya ambace shi a cikin hadisin al-musiu fi salatihi saboda ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz kuma jona ko to shi kuma wannan hadisin al-musiu fi salatihi din nan wato kafin kai aiki da shi sai ka tattaro duk isnadin shi duk hanyoyin da hadisin yazo sai ka tattaro shi ba wai kawai zaka dauki wannan ruwaya bane kadai ina bata gane wannan ba za ka ɗauko wannan ruwaya ba ne kaɗai kawai in ka ɗauko wannan ruwaya akwai abubuwa da yawa wanda aka bari wanda ba ambata ba an gane wannan bawan Allah ya yi wannan sallah a wajen sahabbai da dama kuma sahabbai da dama sun ruwaito wannan hadisin kowane sahabi za ga wannan sahabi ya ruwaito ya ambaci wani abu wanda wancan bai ambata ba to idan kana so wato ka tattaro hadisan sai ka tattaro dukkan ruwayoyin a nan za a gane dukkan abin da manzan Allah ya yi ma wannan bawan Allah gyara kuma wannan bawan Allah ya karɓi wannan gyara ɗin na ba san gane da kabbar harama ga abin da ya shafi ra'ayin mafi yawan malamai wajibi ne saɓanin su 'yan hannafiya yan hannafiya suna ganin kabbar harama ba dole ba ne sun sa kabbar harama daga cikin sunna ce mustahajiya in mutum ya yi sallah bai fara da kabbar harama ba sallah ta yi a wajen hannafiya amma zahirin wannan hadisin ya zo da siga umarni ko idza qumta ila salat fakabbir al'amru al-mujarrad an al-qarina yaktadi al wajibi ne shi kabarin harama an gane sannan niyya ma farilla ne tunda ya ce idza qumta ila salat in ka tashi yin sallah kaga ai mutum bi mana in kayi niyyar yin sallah kai kabbara sannan ka karanta sun makara mata ya sara ma'aka min alƙur'an sannan ka karanta abin da ya sawwaka tare da kai daga cikin alkur'ani ka karanta abin da ya sawwaka tare da kai daga cikin alkur'ani a nan wajen an ce ya karanta abin da ya sawwaka tare da shi daga cikin ƙur'ani a nan wajen 'yan hannafiya sun tafi zuwa ga cewa wato sallah yana inganta ko ba karanta fatiya ba saboda wannan hadisin da mutum zai yi sallah kawai ya karanta sura kai ya karanta aya ɗaya ma kawai ya karanta ayan da ya fi kowane aya gajarta an gane su a wajen hannafiya in yi sallah sallah ta yi bi ma'ana idan mutum zai fara sallah kawai in ya zo ya yi kabbaran harma su sun ce kabbaran harma ba dole ba ne su a wajen su an gane to in yi kabbaran harma sannan sai mai kawai zai iya kabbaran harma kawai sai ce mudhammatan kawai sai ya ruku sallah ta yi ko yana kabarin harama sai karanta kul huwallahu ahad sallah ta yi ko zawata afnan yana karanta ta kawai sai yi ruku an gane su a wajen yan hannafiya sallah ta yi an gane wannan ai to saboda haka sun ce ko da mutum na da iko ga karatun fatiha ba ko kana da iko wajen karanta fatiha idan ya zamanto ka kyala fatiha din ka karanta wato aya daya ko kuma sura na alqur'ani ka bar fatiha suna ganin sallah ta yi daga cikin hujjojin wayannan bayan Allah akwai doren nasa alqur'ani faqara ma tayassara min alqur'an ka karanta abin da ya sawwaka daga cikin alqur'ani an gane wannan ko to suka to saboda haka in mutum ya karanta sura daya wanda ba fatiha ba ko ya karanta aya daya wanda ba fatiha ba su suna ganin sallah ta yi sannan kuma sai ga wannan hadisin da makaranta yanzu da annabi ya nuna masa ya karanta sun makara mata ya sarra ma'aka alƙur'an to mafi yawan malamai wanda su ne jamhur sun tafi zuwa ga rashin ingancin sallah ba tare da fatiya ba sun ce duk mutumin da ya sallah bai karanta fatiya ba wannan sallah ba ta an gano wani ku su wayannan malamai suna da wani dalili Ta ce sun dogara ne da nassin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shine inda annabi ke cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wannan hadisin muttafaqun alaihi sace takadirin hadisin la salata sahiha babu sallah wato ingantacciya in ba a karanta fatiya ba saka idan mutum ya yi sallah bai karanta fatiya ba babu sallan gaba ɗaya a shari'a ko ka ce la salata tujadu babu sallah wanda ake samar da ita babu ita an gano wannan ko to wannan shine hujjansu da kuma hadisi nan da annabi ke cewa la'allaka taqa la'allakum taqra'una khalfa imamikum sai suka ce na'am sai ce la taf'alu A gane ku aikata sai ce fa inna hula salata liman lam ya biha domin lalle babu sallah sai ce la taf'alu illa bi fatihatil kitab fa inna hula salata liman lam ya biha kada ku aikata sai da fatiha domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to da aka tabbi jamhur aka ce to kun ce karatun fatiha dole ne ah to ai gashi doran nasu alqur'ani ya zo ya ce faƙara umar ta yassara min alƙur'an me za ku ce kan wannan aya sai suka ce to ai wannan aya abinda yake nufi yana magana ne akan sallan dare wannan aya ba yana magana akan sallan farin labari. ai faqara umma ta yassara min alquran ai sallu ma ta yassara inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adina min thuluthay al wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatun min alladhina ma'ak nan ana magana kan menene ana magana kan kiyamun layl wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima allan tusuhu fataba alaykum eh faqrahu ma tayassara min al-qur'an ayan yana magana kan sallu ma tayassara ay min salatil layl ku sallaci anan an kira qur'ani ne ana nufin sallan gaba daya min babi itlaqul juz'i wa iratul kull an gano wannan ko saboda haka wannan shine shi wannan aya malaman tafsiri sun fitar da fiqihunsa ba yana magana yana magana ne ku sallaci abin da ya sawwaka nan ba ma yana magana karatun Qur'ani bane kawai an kira karatun Qur'ani ne daidai da inda Allah ke cewa a cikin Al-Qur'ani warka abuna warka umma rakiin kaga da aka ce warka umma ar-raki'in me ake nufi ai sallu ma al-musallin ko ku yi sallah tare da masu sallah nan ma faɗara uma ta yasara ai sallu ma ta yasara ku sallaci abin da ya sawwaka na sallan dare to saboda haka sannan kuma sun amsa dangane da wannan hadisi wanda annabi ke cewa sannan ka karanci abin da ya sawwaka daga cikin alkur'ani cewa wannan ruwaya ta zo ne mujmala ruwaya ce mujmala tana buƙatan ainihin abin da zai yi bayanin wannan mujmal din an gane ku sannan akwai wannan wato ita hadisi ya zo mujmal ka karanta abin da ya sawaka to amma a wajen ruwaya na Abu Dawuda da Ibn Hibban ya zo da isnadi ingantacce sun makara bi ummil Qur'an wa bi masha Allah sa'annan ka karanta Fatiha da abin da Allah ya so kun gane to karanta abin da ya sawaka shine karatun Fatiha sa'annan ka karanta abin da ya sawaka bayan Fatiha din kenan dole sai an karanta fatiha kamar yadda wannan hadisi ya zo hadisin ya ƙara zuwa da sigan umarni eh? sun makara bi umar ƙuran wa bi ma sha Allah to kaga sai wannan ya zamanto raddi ga 'yan hannafiya su 'yan hannafiya sun ce la salata liman ya ƙara bi umar ƙuran ai la salata kamila ainihin su sun fasara ta da nafiyar kamal ne wannan ba nafiyar siha ba ne sallah ba ta cika ba sallah ta yi amma ba ta cika ba idan mutum bai karanta fatiya ba idan mutum ya karanta sura kawai ya bar fatiya sallah ta yi amma bai samu cikakken lada yadda ya kamata ba wannan shine fahimta na yan hannafiya yan hannafiya ba wai sun hana karatun fatiya ba ne. sun yadda karatun fatiya sunna ce mustahabbiya bambanci da jamhur su jamhur sun yadda cewa karatun fatiya wajibi ne dole sai mutum ya karanta an gane wannan ko to kaga muka duba nusus na shari'a za mu ga cewa karatun fatiha dole ne kamar yadda hadisai suka tabbatar da wannan an gane wannan ko to sannan kuma jamhur sun ƙara kafa hujja da hadisin ibn hibban din nan wa qarabi ummul qur'an sun makara bi ma shi'ita ka karanta fatiha sannan ka karanta abin da ka ga dama an gane wannan ko Ah. kaga manzo Allah ya gaya mishi wannan duk wayannan suna cikin ruwaya na al-musiu fi salatihi sannan wasu malamai suna ganin cewa wajabcin karatun Fatiha za a iya ciro shi a cikin hadisin nan inda na ke cewa summa fa'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata wannan a cikin ka duka ai a cikin wasu daga cikin hanyoyi kamar yadda muka kawo ya karantar da shi dole ya karanta Fatiha an gani hadisin ibn ah, al-hafiz ibn hajar rahimahullah yana cewa hadisin abi da da yazo cikin bukhari na cewa shi kana ya qara'ul fatiha fi kulli raka'a cewa manzon Allah ya kasance yana karanta wato fatiha a cikin kowace raka'a kaga tare da annabi ya ce sallu kama muni usalli wannan dalili ne na ainihin wajabci cewa karatun fatiha wajibi ne shi misali to shin wajibi ne a cikin kowace raka'a ko ba wajibi bane to shi ma nan malamai sun yi gwajin fahimta an gane su jamhur na malamai sun ce karatun fatiha kowace raka'a wajibi ne hujjan su shine wannan hadisi annabi ya ce ka karanta wannan a cikin sallan ka duka da kuma hadisin bara'u bin azib annabi ya ce a wato shi bara'u yana cewa wato na sanya ido ina kallon sallar manzo sallallahu alaihi wasallam sai na samu tsayuwan annabi da kuma ruku'unsa da daidaituwansa bayan ruku da sujadansa da zamansa tsakanin sallama da juyawa duk su kusan zama daidai an gane wannan ai to kuma sannan a cikin wannan an samu karatunsa ya yi magana kan abin da ya shafi karatu baka yan hannafiya ba su da wani dalili na cewa karatun fatiya ba dole ba ne sannan masu ganin cewa karatun fatiha ba wajibi bane a kowane raka in kafa hujja da hadisin abubakar al wanda ya zo ya yi ruku a bayan sahu ai lokacin da ya yi ruku a bayan sahu din nan an ce ya samu wannan raka din to ai bai karanta fatiha ba to tunda bai karanta fatiha ba kuma gashi ya yi ruku kai tsaye kuma ya samu wannan raka din manzo Allah bai ce sake ba a shekara Fatiya fatiha ba wajibi bane a kowace raka'a kina ka ce a'a shi hadisin abubakar yana nuna idan liman ya karanta to ya ɗauke maka shi ne abin da ake nunawa idan liman ya karanta ya ɗauke maka amma da liman bai karanta ba da ya zama to wajibi a gare ka ka karanta shi misali an gane wannan ko? kaga wannan kenan shine abin da aka faɗa dangane da karatun fatiha a cikin sallah to haka idan mutum ya yi sallah bai karanta fatiha ba ya sani ba shi da sallah a kiyaye wannan to yanzu idan na je wani gari sai na ga limami yana limanci kawai da ya yi kabbaran harama ko yana limanci bai yi kabbaran harama ba to zan bi shi eh ko kuma ya yi kabbaran harama bai kawai sai ya zo kawai sai ya karanta sura kawai sai ya ruku'u shin zan ci gaba da bin shi ko zan janye daga gare shi zan janye an gane abinda ya sa zan janye saboda yanzu an samu hadisai sun bayyana ba kamar da ba ga hadisai nan a cikin ainihin littattafan hadisai a rubuce wasu mutane suna nan har yanzu sun kangare akan ainihin makauniyar biyayya duk da nasu ya bayyana amma da a ce nasu bai bayyana ba kowanne yana aiki da mazhabansa an gane sai ka zo garin da suke sallah irin wannan zaka bi sallah amma an ka zo garin da yake wato mutane masu takalidanci makauniyar biyayya ga nasi ya tabbata amma suna wasa da nasi to irin wayannan mutane in ka zo kawai ka koma wani waje ka je kai sallah a inda zaka samu nutsuwa ko ba haka ba saboda haka a bayan wannan bayan ya karanta Fatiha sai Annabi ya ce mai sa'an nan kai ruku'u sai ka natsu kana ruku'u an gane ko kaga yin ruku'u farilla ne sanan kuma mutum ya natsu yana ruku'u ba wai ruku'un kaɗai ba yan hannafiya suka ce la ruku'u ne kadai farilla amma natsuwa a cikin ruku'u ba dole bane su suka ce shi alqur'ani cewa ya ayu allazina amanu ruku'u wasjudu ya ku wanda kuka yi imani ku yi ruku'u ku yi sujada kawai abin da aka ce kenan ku yi ruku'u ku yi me ku yi sujada nan ba ce wadu ma'annu ba ba ce ku nutsu ba an gane ko irka uwar judu ah idma'anna yadma'innu ko ah in an ce lam sai ce lam lam yadma'inna idma'inna ko saka ba ce kuna zama misali idma'innu zai zama kenan an gane ko ba a ce kuna zuba misali to sai suka ce su a wajen su kawai wannan abin da ya zo cewa irka hatta ta tsuma inna raki'an wai wannan ziyada ne alal nas fa huwa naskhun wannan ƙari ne akan nasi saka wannan kamar an shafe kenan hadisin su a wajen su wai in an samu ƙari akan nasi kamar an shafe ne to wannan fahimta nasu gaskiya mai rauni ne a manzan Allah Allah da ya ce a yi ruku sai manzan Allah ya nuna mana yadda za a yi ruku'un cewa in an yi ruku sai an samu natsuwa a cikin sallah din kenan mutum yana ruku kawai ba natsuwa sai ya dago ya sallansa babu sallah saboda ya bar natsuwa amma su a wajen annafiya mutum yana iya yana iya irin wannan sallah na gudu gudu cikin minti biyu kawai yayi sallama yana ruku kawai ya dago yana dagowa ba wato dagowa ma su ba dole bane kaga wannan hadisi ya ce sun marfa hatta ta dila qa'iman sannan ka dago har sai ka daidaita tsaye su ‘yan hannafiya sun yarda cewa dagowan musahabi ne amma da mutum zai sallah daga ruku kawai sai zarci bai dago ba sallah ta yi a wajen yan hannafiya ina ba gane wannan Ka nan wajen su a wajen hannafiya wal ijtidalu ba farilla bane a wajen su amma wannan hadisi mai nuna mana farilla ne tunda ya zo da sigan umarni to wasu na nan har yanzu sun tsaya sun liƙe ma wannan mazhaba duk daga hadisai ingantattu sun nuna mana cewa lallai natsuwa a cikin sallah dole ne daidaituwa ma dole ne da mutum zai yi ruku'u bai dago daga ruku'u ba kowace gaba ta koma inda take bai haka ba bai da sallah an gano wannan ko to masu a wajen hannafiya da zarar mutum yayi ruku zai iya zarcewa kai kuma sallah ta yi bai da matsala an gano wannan ko sun masjud hatta tatma inna sajidan sannan ka yi sujada sai ka nutsu kana sujada su a wajen sujada ne wajibi amma nutsuwan ba dole bane kana iya yin koton kurciya wasu kawai kawai yi sallah ina ba san gano wannan su natsuwan wanda malaman fikihu na malikiya suka ce natsuwa karanci mutum ya karanta su subhana rabbiyal a'la kamar su uku anan ya samu natsuwa to su sun ce kawai kana sujada kawai ka dago anan ba suna nufin wai wai kada ka yi natsuwan ne. a yin natsuwan in baka yi ba sallah ta yi su manufar su kenan an gane sannan kuma sun marfa hatta tatma inna jalisan sannan ka ɗago sai ka natsu kana zaune kun gane wannan ko to su a wajen zaka iya sujada baka ɗago ba ƙara yin wani sujada na biyu kaga wannan mazhaba tana da rauni sosai dangane da abin da ya shafi sallah wa fa'al zalika fi salatika kulliha ka aikata wannan a cikin sallan ka duka an gane sai kuma mu mu binciko sauran ruwayoyi mu duba abubuwan da manzo Allah ya faɗa a sauran ruwayoyi wanda ba faɗa a nan ba to dukansu gaba ɗaya a sai su zamanto wajibi su almuhim dai wannan hadisi yana da matsar muhimmanci jama'a mu san fiƙihunsa mu tattaro hanyoyin da hadisin ya zo domin mu gane ainihin abubuwan da suke wajibi a cikin sallah da abin da ba wajibi ba a cikin sallah amma idan mutum a idan mutum ya zamanto wato ya ga wani hadisi manzan Allah ya wajabtar da wani abu amma kuma babu shi a cikin hadisin musu sala wannan kawai za a dauka cewa wato wannan kawai wato ba dole bane shi misali an gane sannan ayyukan da aka ambata cikin wannan hadisi na rukunnan sallah wanda ba sa faduwa da rafkanuwa ko kuma da jahilci inda mutum ya basu dole sai ya kawo su kaga su gasu nan kabbaran harama a raka'an farko kawai ko ba haka ba sannan kuma karatun Fatiya a cikin kowace raka'a sannan ruku'u da kuma daidaituwa a cikin ruku'u sannan sujada da daidaituwa a cikin sujada sannan da natsuwa a cikin kowanne daga cikin wayannan ayyuka hatta dagowa daga ruku'u ana son natsuwa sannan kuma da dagowa daga sujada sabanin wanda bai wajabtar da wayannan ba a cikin wayannan rukunai guda biyu an gane amma su kuma sun ce mustahabbi ne kamar su hannafiya kamar yadda muka faɗa to yanzu abin da ya rage daga cikin rukunai kamar tahiya tahiya da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam imamu nawawi ya ce ah, da kuma yin sallama tahiya salati ga annabi da sallama imamu nawawi yana cewa wato wannan abu ne sananne ga duk mai tambaya ya san salati ga annabi ya san tahi sallama duk wayan abubuwa abubuwa ne masu muhimmanci a cikin sallah an gane wannan ko saka mutum zai aikata an ce zai aikata wayan abubuwa cikin dukkan kowanne raka banda kabbaran harama to a cikin wannan dalili ne akan rashin wajabcin abin da ba ambata ba daga cikin ayyukan sallah an gane amma da sharaɗin bayan an riga an kewaye duk hanyoyin hadisan sannan an kewaye lafizan hadisan domin a gane wato abubuwan da suka zo a cikin wannan ruwaya an gane wannan ko kuma a cikin hadisin akwai dalili akan wajabcin tartibi tsakanin ayyukan sallah daga kabarin harma karatun fatiya da karatun fatiya da sura ruku'u daga ruku'u dagowa a yi su a jere domin hadisin ya zo da summa kuma matsayi ne na karantarwa karantar da jahili hukunce-hukuncen sallah hadisi ya zo da summa kuma ya zo da umarni kaga shi kenan abu ne wanda ba bai kamata a yi wasa da shi yau misali an gane wannan ku? a to saboda haka dai akwai abubuwa da yawa wanda suke wajibi wanda sai an tattaro hanyoyinsu ina ganin wannan ya isa insha Allah sai dai akwai tambayoyi ana iya yi dangane da wannan hadisi Allahu a'lam wa alaikum salam shugaba da shi wannan musu salatu eh da ke aiki a cikin sallah amma ayyukan nan ba daidai bane amma shi bai sani ba amma yana neman gaskiya amma dai ilimin hakan bai zuma ba wannan yakin da ya fita a lokacin yana da lada idan mutum ya aikata abu bai sani ba sai ya zamanto ashe sallan da yake akwai kurakurai kuma shi iyakacin iliminsa kenan kuma yana neman ilimi daidai gwargwado yakan tambayi malamai amma shi bai taɓa sanin kuskure ba ne to kuma sai ya mutu a haka an gane ba tare da ya samu bayani ba insha Allah muna fata Allah zai gafarta masa eh saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na'am na'am sa'un lokaci ne fi dacewa in an gama ikama ko kuma an kabbata kabbara harama eh du'aul istifta idan mutum ya kabbarta kabbara harama kafin ya karanta fatiha shine fi dacewa da yi istifta an gane yau shi du'aul istifta din nan da ire-iren su mustahabbi ne a cikin sallah da kuma ta'awizi eh isti'aza eh, da daga hannuwa yayin kabar harama da sanya hannuwa akan kirji an gane duk wayannan gaba daya mustahabbai ne Allahu a'lam na'am shikenan babu tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk